yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka. Mun ji daɗin sake haɗuwa da ku da wannan maritan litinin goma sha shida ga watan Fabrairu da fatan kun yi ƙarshen mako lami lahiya kuma kuna dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Inda kuke sauraron shirin yau da gobe akan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatar da shirin Halima Jimrau da Jamila Kabiru Fage. za mu karanto amsoshinku na tambayar mu akan sa ido da gutsur tsoma da shiga sharaba shanu amma kafin nan za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan wasiƙar barazanar hana zaben da ake zargin 'yan boko haram sun yi a jihar gombe cikin wata wasiƙa sai kuma zaura matasa inda a yau mahmud ibrahim kwari ke jagorantar wata muhawara akan sa ido da gutsur tsoma. wato batun da za mu tattauna shine wata halayya da ake ce mata sa ido wato shishigi ko kuma sanya ido akan abubuwan da wasu mutane ke yi na rayuwarsu na yau da kullum ba tare da kai kana da ruwa da tsaki ta kowace fuska da wannan abun ba kun kusan cewa wannan halayya ta sa ido na da asali sa ido yana da asali kuma ana ganin cewar ya faro ne tun farkon da ɗan adam ya samu a doron ƙasa. Halima Abdullahi kuma na tafe da filin da fadafe. Uwar gida a wannan karan mun tanadi za mu kwakwa ne. Ku biyo mu sannan a hankali za ku duka wannan, amma da farko ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya a kan barazanar da ake zargin 'yan Boko Haram da yi a cikin wata wasiƙa a jihar Gombe. a za mu fita mu kaɗa ƙuri'a sha Allahu in Allah yadda ba abin da zai faru barazana ne kawai irin nasu. A jama'ar gari sun ce ai wannan su sun riga sun faɗi ra'ayinsu ne kuma ba za su yi hana mutane ra'ayinsu ba saboda haka jama'a shirye suke sun ce wannan takarda tamkar kamar jihadi ke za a fito a jefa Suna na Usaini Isa. Mun ji bayani yadda aka ce 'yan Boko Haramun sun rubuta takarda sun yasar. an gani kuma an ɗauka an karanta don haka shi dai daɗa ba mu daman tabbatar da cewa yanzu ne ma muke da niyan fitan zaɓe da kuma an da muke da tantama to yanzu ne ma muka ɗaura niyan fitan zaɓe ranar zaɓe insha Allahu ba za mu fasa ba yanzu ne ko muke da himman fita barazana ne kawai tasu ai fitowa zaɓe ya zama dole a wajen mu abin da nake faɗa haka su da suka magana ba su magana PDP ba su magana APC ba to don haka idan kuma kuri'ar tamu na ita ce tabbacin kawo zaman lafiya a ƙasar nan ita ce kuma tabbacin ka zaɓi wanda kake so muna nan a cikin gombe ran zaɓe za mu je mu kada zaɓe. ai wannan ba gudu ba ja da baya kada kuri'ar kamar mun kayar ma ba za mu ji tsoron komai ba sai dai za a kar mu a wajen ba abin da zai hana mu ba mu kada kuri'ar mu su wa'annan mutane da suke ta da hankali ba musulmai ba ne. ai duk ɗan arewa ya kamata ya kishin ƙasarsa ko za a kashe su gaba ɗaya mu fito mu yi ba ɗaya mu da kwarkwatan mu wanda mutu kwaransa ne kare mu taimaki hakan zan yi Allah yadda in ka ban yi zaɓe ba ban kai ranar ba yawwa da barazana da rashin barazana ba zai hana ni zaɓe ba na riga na ajiye zan yi zaɓe na jira rana wanda muke ba inna ma al'usurin yusra fa inna ma yi yusra mun yi imani da wannan ai ma kirkin su da yake fita da an san maganar ya da takarda a ce kada ai zabe ai kaga babu amma sakamakon interest din ne kada ai zabe ai kaga ai an shi ma ki kullum kullun a hankali Allah yake bayyana da ki da ba su bayyance shi lokacin da suka so a ce an yi tarzoma an daga zabe su biyo sojoji yaran sojojin da suke musu biyayya da kasar ai kaga kowa sai Allah ya kwantar da kowa su inda Allah ya riga ya bayyana wa da jama'a a bayyana cewa ga makircin da yake tare da su gara mu nuna musu makircin su abin da suke wa Najeriya an Allah ya da sai Allah ya canja mana izinin Allah ba ma canka su suka su suka saci kayan duniya suke tunanin kada su batta mu ko yanzu muka batta alhamdulillah inda za mu za a kashe ma kan gaskiya da farin harko ga zauren matasa kuma ga Muhammad Ibrahim Kwari da abokan muhawarar shi akan sa ido da gaza gani da gutsiri tsoma da dai makamantansu. Wato batun da za mu tattauna shi ne wata halayya da ake ce mata sa ido wato shishigi ko kuma sanya ido akan abubuwan da wasu mutane ke yi na rayuwarsu na yau da kullum ba tare da kai kana da ruwa da tsaki ta kowace fuska da wannan abun ba a tare da ni a kan wannan wato batu da za mu tattauna akwai umar wada aminu tijjani ahmad Jamilu abdulsalam sai kuma kallabi tsakanin rauna rabia el yakub zan fara da malama rabia wai kin yadda cewa akwai abin da ake cewa sa ido kan harkokin mutane ne da kullum gaskiya na yadda cewa sa ido wani al'amari ne wanda lallai tabbas akwai shi a cikin al'umma kuma sa ido ba wani abu ne illa kawai a samu wani ko wasu da suke da wata ɗabi'a ta bibiyar al'amuran wasu daga cikin mutane daga cikin al'umma a cikin al'umma a kan abubuwan da bai shafe su ba ba zai kare su da komai ba ba zai rage su da komai ba in sun bar wannan al'amari amma a'a kullum suna bibiya suna magana a kai suna saka abubuwa a game da wannan al'amura da shi wancan wanda ake sawa ido yake so tabbas zan ce akwai wannan ɗabi'a kuma ta yi katutu a cikin al'umma kwarai da gaske. Malam Umar, ɓangaren ku na maza akwai wannan batun abin da ake cewa wai sa ido. Gaskiya ne akwai wannan batu na sa ido sakamakon eh, wasu abubuwa da ke jawowa a cikin zamantakewar al'umma. Kamar eh, na fahimta kamar rashin aikin yi, kamar eh, rashin zuwa makarantu haka ga matasa. wanda za su zauna babu abin da suke kwakwalansu za su ke ridin abubuwan da mutane ke yi na kusa da su ana bibiyan mutum me yake yi me yake ciki ina ya je ina ya zo haka irin waɗannan abubuwan man tijani gashi umar yana cewa ɗaya daga cikin abubuwan su ne zaman kawai da kila wasu mutane ke yi ko ma rashin zuwa makaranta ko aiki ko waye da sauransu Eh, kana ganin waɗannan abubuwan ne kawai suke jawo mutane suke sanya ido akan harkokin wasu kamar yadda uwana suka faɗa cewa wannan ɗabi'a ta sa ido akwai ta ya tabbas akwai ta kuma dalilan da yake sa ake yin ta kamar yadda malam umar wada ya faɗa ya ce rashin aikin yi ne da kuma rashin zuwa makaranta so bayan wayannan akwai wasu abubuwa kuma da suke sawa kamar jahilci da kuma yanayin zamantakewar mutane da muke da shi mu yanzu ka san akwai al'adu na mutane wannan al'ada ta da wani abu wannan al'ada ba ta da wani abu ba so mu dai a hausawa gaskiya wannan abun kullum yana ƙara karuwa a cikin samari yan mata da kai manyan mutane ma tunda in ka shiga unguwanni zaka dinga gani za ga akwai majalisu majalisu inda mutane suke zama to a wannan majalisun za ga yawanci al'amuran da suke yi suna sa mutane ido akan harkokinsu shigarsu da fitarsu kuma mafi yawanci ba suna yi ne don gyarawa ba a'a suna yi ne domin a yi tsurku ana faɗa cewa wannan abu kaza ne wannan kaza ne ya faru to an gaskiya ni dai a nawa tunanin ba abu ne mai kyau ba yin wannan abu to eh, tunda kun fara cewa ba abu ne mai kyau ba watakila malam jamilu wannan abin gashi tijani da umar sun ce zaman banza jahilci da sauran abubuwa baka ganin cewa iyaye mana takara shi sa ido wato ya kamata mu kalle shi ta bangare biyu ma dai tukunna akwai bangare mai kyau akwai bangare mara kyau mu fara da bangare mai kyau akwai abin da tura suke cewa becoming our brothers keepers idan akwai sa idan da ya kamata al'umma musamman idan ka kalli yadda al'umma mu take a yanzu akwai abubuwa da ake yi marasa kyau misali akwai abubuwa da suke na insecurity rashin tsaro yanzu da ake ciki to tabbas dole ne a sa ido akan wasu abubuwa ko kuma ka ga wani dan uwanka yana wani abu mara kyau dole ne ka sa ido a kansa musamman ka fara daga gidanka dole ne ka sa ido to shi sa ido ya danganta da wana kallo aka yi masa so sa ido zai iya zama mai kyau ta wannan bangaren da na zayyana maka to kuma zai iya zama mara kyau kamar yadda ake ta magana kai akwai eh, musulunci ma ya yi encouraging din ma akan wannan min husnul islamul mar'i ta koma la yayi ka bar abin da yake babu ruwanka akai to barin abin da babu ruwanka akai shine duk wani abu da kaga misali mutum yana yi to muna da wannan ɗabi'ar kana yin abu na ɗaya ina sa maka ido ba don na zo na hane ka da yin wannan abun ba na ce kar ka yi wannan abun a sai dan idan ka yi ni kuma in dora daga inda abin da na gani wanda yana kawo abubuwa da dama a cikin al'umma maganar waɗanda suke taka rawa wajen sa ido gaskiya gaba ɗaya al'umma ce gaba ɗaya al'umma ce gaba ɗaya wanda yake na ɗaya kamar yadda ka ce akwai iyaye iyayi suna taka rawa hakika saboda daga lokacin da kake yin wani abu ko ka kawo musu tsokaci ai wance kaza ta yi kaza kowa da kaza yi kaza maimakon su kwaɗe ka su nuna maka ba abu ne mai kyau ba sai su ce ai kaza kaza su ma su dora shikenan ka kawo musu gulma daga nan ka ɗora. haka kuma a cikin al'umma misali zaka ga mutum ya zo unguwa yana yin wasu abubuwa marasa kyau maimakon a kira shi a tuhume shi me yasa kake kaza me yasa kake kaza sai ga ba za a yi maganar ba kuma a koma gefe a yi ta rusuma a kai ajara da batunan na sa ido yawanci kamar yadda bayanai suka gabata in kika lura akwai eh, wato kurawar da iyaye mata ya kamata ku dinga takawa tunda abin ya tattara ne akan rashin tarbiyya misali tarbiya kuma daga gida take farawa daga gidan kuma daga wurin suwa iyaye mata so kamar yadda uh, malam jamilu ya bayani cewa iyaye suna taka rawa wajen a tarbiya hakan ne matan su ma suna taka rawa mai yawa wajen al'amarin tarbiya wanda kuma ya shafi wannan sa ido din tunda ita mace uh, yawanci da yaro idan aka haife shi ma'amalarsa da mahaifiyarsa ta fi yawa saɓanin mahaifinsa so yanzu za ka ga cewa al'amura sun wa iyayen ma mata yawa kamar yadda mazan suke a waje su ma matan sun fito waje suna neman abin duniya so wannan ma zai iya zama musabbabin da zai jawo tarbiyyar za ta samu tawaya kuma al'amura iyaye mata ba lallai ke lura da wasu abubuwa da suke faruwa ba kuma sannan bayan kasancewar ko da yaushe su ma suna waje a cikin gidajen ma akwai wasu ɗabi'u da su kansu matan ma suke da shi na sun bar wasu abubuwa sun ɗauke musu hankali ko lamarinsu da abokanansu ko na wajen aiki ko kuma a'a al'amuransu biki ne ko kuma a'a musamman ma yanzu da abubuwa da suka bujiro na zamani za ka ga harkokin waya ɗin nan sai ka ga mace kullum tana tafa da waya ana sha'ani na su whatsapp ɗin nan da wane ne da ƙawayenta a cikin group so wannan sai a wani ma'ana ana a kansu ko kuma fina-finai da ake sassakawa so duk irin wa'annan wani lokacin ma za ga mace da ita da 'ya'yanta za su zauna suna kallon wannan fim din ba su dauke su a matsayin komai saboda suna gani a'a fim ne na al'adar mu hausawa ce hausawa ne hausa ake to wannan akwai illa da yawa a cikin shi to amma shi magana sa ido din nan eh, idan muka kalle shi ta wata fuska sai kiga kamar eh, daga kuma ta ya samo tushe misali idan yanzu rabi'a ta sa kaya ta tafi makaranta da takalmi da waya ko wani gyalanta da sauransu ko akwai wata waya a hannunta ko wurin aiki inda mata yan uwanta a wurin ko matin daga unguwa da ta fito za ki ga ana ta ƙididdige cewa da kaza gyalanta kaza launi kaza ne ta sa takalmi dan kaza kaza ta riko waya kaza kamar ku ne kuka gina shi eh to gaskiya akwai wannan kamar yadda yake akwai shi a mazan matan ma kwarai ko wannan din yana taka rawa saboda yawanci ita mace ɗabi'arta da kuma ma'amalarta za gani komai ana duba yanayi wanda na waje al'amarin mace na waje shine yake ɗaukar ido yanayin shiga yanayin a'a ya take tafiyar da kanta ko wata mota ce kamar yadda ka faɗa ko wani waya to wannan sai ka ga wasu mata wanda idan su ba su da wannan yana kawo wani gani gani da wani tunane tunane har sai kaga kamar hassada tana nema ta shiga saboda dama shi al'amari na sa ido zaka ga yawanci wanda yake yin sa ido zaka ga wanda yake saka wa idan wani ne wanda a tunaninsa ya fisa so akwai maganar in dai za a kawo maganar harkar sa ido to akwai maganar hassada ko kyashi a ciki so saboda haka wasu zaka ga Allah ya bata wata baiwa ko ta ilimi ko ta ɗaukaka a gurin aiki ko kuma a yar gata ce tana da wani gata daidai gwargwado ta auri miji boko yawa ko ta auri miji dan boko ko mai abin duniya to duk inda ta shiga za ta yi mu'amala da wasu mata sai ka ga ana mata wani gani gani ana amma kuma a wannan gaba sai kiga kamar ku din ne ma kuke jawowa misali wacce Allah ya mata waɗannan bayawakin da kika yi magana kuma sai ta dinga tinkaho tana kumbura me ya wannan abin ba kya ganin yana jawowa ma ana sa mata ido eh to wata in tana da irin wannan ɗabi'a wata ba ta da kamar yadda na faɗa wani lokacin akwai mummuna fahimta da saboda shi mai sa ido zaka ga yawanci daga nesa nesa ne yake maka ai ba tunkarin mutane suke su ce wance aya na ganki da kaza ko wani abu a'a kamar wani ana gewaya ne around you ana maka wannan abin ba ku san ka suke ba su wani abin ma ba a fahimtar su abu da tayi ma baka san suna yi yauwa baka san ma suna yi ba za mu ci gaba da wannan muhawarar idan Allah ya kai mu sati mai zuwa. Kun san cewa a ilmance da kimiyyance sa ido na da asali? Ga bayani daga bakin Dr. Numan Habib, ƙwararren masanin halayya da tunanin bil'adama na Jami'ar Bayero ta Kano. A ilmance a kimiyyance sa ido yana da asali kuma ana ganin cewar ya faro ne tun farkon da ɗan adam ya samu a doron ƙasa wato abin da ake nufi ne cewa ɗan adam koyaushe yana neman labari yana kuma son ya fahimci wanda yake ma'amala tare da su saboda haka yana son ya san wannan wanda zai shaku da shi ya zauna su ma'amala ne ko kuma ba zai ma'amala tare da wannan mutumin ba mutum da yake za ku rayuwa musamman farkon zamani farkon halittar adam rayuwa ta kasance a cikin fargaba da tsoro koyaushe kana bibiya kana tunanin neman sanin hakikanin me mutum yake ciki domin kowane irin kuskure da mutum ya yi yana iya kasancewa ya rasa rayuwarsa saboda rayuwa ce ake zaune kusan kowa ta nafsi nafi a wannan lokacin to saboda haka in za ku haɗa hannu da wani kana son ka tabbatar cewa eh za ka iya amince masa ku haɗa hannu domin ku tsira ku gudu tare ku tsira tare da shi ne asalin wannan ita haɗaya Dakta amma za a ga da tahiya ta yi tahiya rayuwa ta ci gaba za a ga kamar wannan sa ido da shiga harkar juna kamar ya canza ya zama wani abu mara kyau maimakon ya zama abu mai kyau. A kwarai da gaske a yanzu ma ai idan aka ce sa ido bahaushe ƙarasawa yake da cewa sana'ar banza. to tunda aka ce kira ta sana'ar banza ana nufin cewa sana'a ce wacce ba ta da amfani bata amfani mai shi ba bata amfani wanda ake yi domin sa ba saboda ta zama sana'ar banza wanda ba shi da sana'a shi ne kai zai sa ido saboda ka a yanzu sa ido ta tashi daga wannan asalinta ta koma abin da mutane sukan yi domin kawai ba su da abin yi saboda haka kuma sa'idan abin da ake nufi a yanzu idan ce sa sana'ar banza ana nufin lura da halayen da mutane suke ciki da bin kwakwati kuma a rinka magana su a bayan idanunsu na abubuwa kuma abubuwan da za a yi magana ta nasu shine za a yi magana ne na abin da yake na muzanci da batanci gare su ba ana sa ido ba ne domin a ga abin kirki da suke yi ɗauka a kwatanta a kamanta a aikata irin abin da suke a'a neman ake yi a ga ne ne wani aibin a ina suka kasa a ina suka gaza a ina ake za a gabaitan su to shi ne abin da ake yi. Maganar duniya ai iyawa ce idan ka ji ta ka kama bakinka to in jamila na'am ana amurka ma ana <laughs> wani abu sa ido gutsiri tsoma shiga shara ba shanu gaskiya ba sosai ba sai dai suna su kamar na yabawa ne ba wai na bakin ciki ba idan sun ga abu a gaban idan ka ma za a yaba maka in suna so su gaya maka ba hmm. wai sai a bayan idan ka ba amma mu na kasashe na ai <laughs> abin da ce bakin ciki <laughs> abin su dai sai addu'a mm, to da fatan mun gane kuma za mu za mu canza hali. To ka mu ci gaba ga Halima Abdullahi da hilin da dahi. To a yau kuma uwar gida a wannan karan mun tanadi za mu yi lemon kwakwa ne. uwar gida na san a kullun zaki ta tunani ki ce wai mai isa duk ga lemu kala kala kala kala nan na kwali a kanti ana siyarwa abin da ya sa muke yin irin waɗannan lemukan kuma uwar gida da amarya muna ba ku shawara ne mu rage wa kanmu shan irin wayannan lemukan na kwalaye da sauransu saboda waɗannan lemukan da ake yi yawancinsu kusan sukari ne zalla shi kuma sukari yana cutar ga lafiyar jikinmu sannan kuma akan zuba wasu sinadarai waɗanda su ma za su iya zame mana illa ga lafiyar mu to idan muna yin muma da abubuwan da muke hadawa da kanmu mun san me muka hada mun san me muka shawa cikinmu da farko dai idan kika tanadi kwakwar ki mai kyau zaki ki tanadi dabino da 'yan madara idan kina bukata wato a ce ko haka madarar gari ko madarar ruwa idan ma ba kya bukatar madarar baki daya to shi kenan uwar gida da fari idan kika tashi zaki markaɗa kwakwa ki zaki yanka ta ƙanana ƙanana ki markaɗa ta a abin markaɗawa ɗan injin blender ɗinnan da ake cewa ko kuma zaki sami turminki ki dake kwakwa ki ki kirɓa ta ki kirɓa ta da kyau sannan kuma sai ki kawo wannan dabinan shi ma ki zuba ki haɗa su ki markaɗe su ko ki dake su yanda ya kamata idan suka da ku sosai suka haɗa jikinsu sai ki zuba ruwa ki juya ki juya a hankali kina zuba ruwan zaki ga kaurin madarar kwakwan na fitowa a hankali sai ki dinga tacewa ki dan ƙara zuba ruwa a hankali ki tace ki tace har zaki ga madarar maiƙon madarar da wannan farin madarar da zaƙin dabinan sun fita tas daga jikin wannan kwakwar taki za ki gan shi ma ya ɗanyi kauri abu ne mai sauƙi ba wai ma mai wahala ba ne ba wurin haɗewar ga kuma sauƙin kashe kuɗi to idan kika yi wannan a nan gefe guda kuma ga madarar ke ta ruwa ko ta gari zaki zuba a ciki zaki ga ya dan ƙara yin kauri daidai yanda zaki yi sha kin ga ba sai kin zuba sukari a nan ba kwakwa tana da zaƙi dabino ma kuma zaƙi ne da shi to idan kika haɗa su ke da kanki uwar gida na san ba ma sai na faɗa ba da bakinki za ki zo kina bani labari irin wannan daɗi na wannan lemo da aka yi amfani da kwakwa da dabino ina fatan uwar gida za a gwada idan kuma an yi kada dai a manta da ni. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamila? Na san yawanci a ƙarshen shirinmu mukan sanar da tambayar mu ta wannan rana tambayar mu ta yau. Eh. Mece ce tambayar mu ta yau? Tambayar mu ta yau dai shine bincike ya nuna cewa sama da kashi 80 cikin 100 na matasan Najeriya da suka gama karatu da digiri ko diploma ba su da ilimin aiki. Muna son mu ji ra'ayoyin masu sauraronmu a ganin su me yasa mai digiri ko diploma ba shi da ilimin yin aiki. Jamila Dakata. Ni ma yau na shiga cikin masu saboda ban gane wannan ba, amma Allah da za mu komo kan wannan ina so ki mana bayani me ake nihi da mai digiri da diploma bai da ilimin yin aiki. To shi ke wannan bayanin. To ga amsoshinku na tambayar mu akan sa ido da shiga harkan mutane. Ibrahim Lawali ya ce abin da yake kawo irin wannan a wajen matasa musamman ma a lokaci irin wannan rashin aikin yi ma yana kawo shishigi wajen zamantakewar matasan zamanin nan. Ya danganta da irin wayewar kan al'ummar da mutum ya taso a cikinta. Mu a nan Kano Arewa maso yamma dole ne a dinga kula da mai mutum ko wasu mutane suke yi don kada tsoron sa ido a kan mutane ya jawo gurɓacewar al'umma baki ɗaya. Amma idan kana Amerika da Turai dama ba al'ada al'adarsu bace saƙo daga dini ɗahiru zango. Har yanzu dai matsalar ilimin ce, saboda idan matasa ba su da ilimi, za ka same su suna zaman banza suna kai komo. In an haɗu a kama gulmar juna ana zumɗan wasu da su san hawa ba ba su san sauka ba. Sako daga Zakariya Tambari. Hakika waɗannan abubuwa da kuka lissaho gaskiya ne, mu Allah ya ba mu ikon gyarawa sako daga Buhari Alhassan Wangara. Ai wannan ya zama jinin jikin al'umma sai dai mu roƙi Allah ya raba mu da su. Amin. Sako daga Musa A. Ahmed. A gaskiya ba daidai ba ne shiga cikin abin da ba a saka ka ba, amma kuma in ka ga wani yana aikata abin da ba daidai ba, za ka faɗa mai gaskiya wannan daidai ne. Sako daga Muhammad Awal Dauda. Masu saurare, aka ce laihin daɗi ƙarewa, mun kawo ƙarshen wannan shiri namu. Amma Jamila, maimaita mana tambayar nan tamu ta yau ka hanki mana bayani. To binciken da aka yi dai shi ne nuna cewa sama da kashi tamanin cikin ɗari na matasan Najeriya da suka gama karatunsu na digiri ko diploma ba su da ilimin iya aikin. Muna son ne mu ji daga masu sauraronmu a ganin su me yasa mai digiri ko diploma ba shi da ilimin iya yin aiki. Jamila, wallahi ban gane ba. To, sai kin taimaka. <laughs> Bari in taimaka miki a nan. Kuma kashi sama da tamanin cikin Sama da tamanin. Abun da suke nufi a nan shine kamar yanzu a ce wani ya je a makaranta ya fito da digiri ɗin shi ta Hausa ya je neman aiki gidan jarida. amma fa bai iya amfani ba ko ba zai iya ma amfani da na'urar kwamfuta ba to ta yaya ko kuma ya fassara turanci zuwa hausa saboda ba shi da isasshen sanin turanci yawa kenan idan na gane misalin da kika yi wanda ya karanci hausa hausan nan ita kawai ya mai da hankali a kai bancin hausa bai koyi wani kamar turancin da zai iya fassara daga turanci zuwa hausa ko daga hausa zuwa turanci kuma da fasahar zamani na... zamani da za a iya amfani da ita to rashin wannan ilimin shine yake janyo matasa da yawa ba a iya ɗaukar su wajen ma'aikata abin da yanzu mutane da yawa suke ta faɗa kenan suke kuka da shi akan cewa ba ma sa iya rubuta wasiƙa ko ma takardar yadda za su bayyana abin da suke nema ba sa iya rubuta. Kice ko takardar neman aikin ma. Ba sa daga daga in ka nemi aiki sai ka rubuta wasiƙa daga nan za a sossoke. Daga nan ake cewa kai wannan ba su iya ma rubutu ba baranta ne har su bayyana ra'ayinsu. To Jamila maimaita mana tambayar mu ta yau. To tambayar ita ce A ganin ku me yasa mai digiri ko difloma ba shi da ilimin iya aiki? To baki ɗaya dai ƙarshen shirin kenan na yau da gobe sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darasin da ke ciki yanzu a madadin jami'a. Jamila Kabiru Fage <laughs> <laughs> da wanda ya jagoranci shirin kuma ya da umarni kuma ya haɗa mana sauti ta farra girma ta farra da injiniyan mu Mr. Martin ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.